sai cewa yana sayar da motoci ne a HQY Motors Shi ne ma mataimakin shugaba Alhaji Hamza ya bani tabbacin bai san da zamansa ba a takaice ma ba shi da hannun jari a kamfanin da ya gane na kware sa sai cewa yayi shi dan canjin kuɗi ne tunda na ji haka ban sake bi ta kansa ba shin Hajiya hakan bai isa ya ankarar da mu cewa shi mayaudari ne ba Hajiya Hassana ta ce tunda kai waɗancan binciken waɗannan ma da ya ce yana canjin kuɗi ne ya kamata ka sake bincikawa idan aka sake samun sa da karya sai mu yi watsi da shi ko kuma mu yi bincike na gani da ido tunda ya ce ka je gidan kanin babansa ku gaisa babata ne mu ya nisa haba hajiya da wayo na da komai yanda duniyar nan ta kama da wuta wallahi ba za ni ba amma idan har ya matsu to sai dai ya tattaro min danginsa ga baki ɗayansu su zo in gansu Ke ni fa fata na a yanzu bai wuce in ga Yusuf da Maimuna a matsayin ma'aurata ba. Bana shakka shi ne zai rike ta da gaskiya tunda ai yar uwarsa ce. Hajiya Hassana ta faɗa a ranta. Oho, ashe shi ya sa kake ba da goyon baya akan maganar Alhaji Haruna. Ashe kana yi wa ɗanka tanadi ne. San ba za ta sabba bindiga a ruwa. Baba mu ya katse mata taɗin zuci da take yi. Tunda abin ya zama haka, ku koma Katsina ga baki ɗaya ni kuma idan na dawo Kano zan biyo mu yanke shawarar mai yiwuwa amma ku fara sanar da yaya kafin in iso a wannan daren Maimuna ta bugawa Alhaji Haruna waya ta faɗa masa komai sannan ta miƙa wa Hajiya Hassana suka gaisa Hajiya Hassana ta ce Haruna ashe haka Allah ya yi ya ce hala Maimuna ta faɗa miki yanzu Alhaji Haruna mai siyar da motoci nake ba ba Haruna mai wankin mota ba ta kama baki au ka yi hakuri ɗan nan wallahi ta faɗa min iko sai lillahi me yadda ya so kada ka ji komai na lashi takobin muddin ina raye sai ka auri mai mana. gobe za mu koma ka tsina akan maganar ya katse ta yauwa kin ga kuwa ya kamata in kai ku da kaina daga nan sai in gai da umma da abba kun ga sai in kara shigar da kaina amma ina neman alfarma guda kafin mu wuce katsina yana da kyau mu je ku gaida matan kanin babana hajiya hassana ta yi dariyar jin daɗi ta ce ka kawo shawara mai kyau ni goban can za mu fara ai goban can za mu fara ya da zango sai da suka kai kusan karfe ukun dare suna magana da alhaji haruna a waya sau biyu kuɗin wayar maimuna yana ƙarewa a nan take yake aiko mata da shi su ci gaba da hira da safe bayan sun yi kalace babata ne mu ya shigo suka gaisa ya kawo kuɗin mota ya ba su haɗi da wani kuɗin a kai ma mai malam Nuhu. Baba Tanimu yana fita su ma suka fita zuwa hanyar makarantar Islamiyyar su Maimuna inda suka yi za su haɗu a can. Sun shiga motar kenan Yusuf ya kira Maimuna yana faɗin ki jira ni yanzu nan zan so gida sai mu tafi tare. Kash, ai ko mun yi nisa yaya, ina zaton mun wuce Zaria, mun kusa hunkuyi. Don ta hanyar za mu bi tafi kyau. Ba ta jira cewarsa ba ta kashe wayar maimuna na zaune a gaban mota ta yi daidai tana sharbar sanyin ac hajiya sana tana baya hakimce tana tunane-tunane alhaji haruna kuwa zaune a mazaunin direba shi ke tuka motar da kansa fuskarsa a ɗan ɗauri, a lokacin ne ya yi ta tariyo abin da suka yi masa a baya tun yana mita a zuci har ya fito fili hajiya Hassana ta ce ai duk ya wuce don allah ka bar tuna baya gantai ya ci sarauta ba ga shi yanzu za ka aure ta ba ya rage gudun motar haɗi da ƙurawa hajiya hassana ido ta madubin mota ya ce kai ya dai hajiya ai maimuna ta fi karfi na maimuna fa ta manyan mutane ce masu kumbar susa ko da yake ta taɓa ce min in je in siyo kumbar susa ko da a kanti ne to kuwa na siyo saura da me bai karasa ba ya yi kwana tafiya kaɗan suka yi sai ga su a wani tankami man gida mai matukar kyawun gaske Sahaji ya hasana ba su san wani gari ba ne balle unguwan da kansa alhaji haruna ya buɗe musu kofar motar bayan mai gadi ya cika aikinsa na buɗe babbar kofa alhaji haruna ya yi musu jagora zuwa wani katon falo hakika falon ya tsaro sajiya hasana aka dare a ɗirka-ɗirkan kujeru shi ma zama ya yana nazarin fuskokinsu fuskansu ɗauke take da fara'a da annishuwa saɓanin nasa fuskar mai ɗauke da fushin da takaici minti ɗaya tsakani wata mata gajeriya ta shigo sanye take da fararen kaya irin na ma'aikatan jinya maimuna ta faɗa a ranta ashe Goggo amarya likita ce alhaji haruna ne ya ce wa matar ki shiga da a hassana ciki ku gana ina fatan kun gama komai na game da zuwansu kin san a da na faɗa miki da mutum ɗaya za mu zo to yanzu mutum ɗaya ya karu kin ga tafiyar za ta yi riba da yawa Allah ya sa shirye-shiryen da kuka yi na mutane biyu ne matar ta ce wannan haka yake tun kuna bakin gate aka guntsa mun cewa mutum biyu za mu tarba yau yanzu haka su kawai muke jira idan ka sallame su ya katse ta ku je da hajiya hassana ku gana ban gama da maimuna ba matar ta kalli hajiya hassana ta ce ta so mu je hajjaju babu musu hajiya hassana ta bi ta ta baya bayan sun fita alhaji haruna ya mai da kallonsa ga maimuna sannan ya kau da kai haɗi da mikewa ya ce ke ma biyo ne maimuna ta bi shi zuwa wani matsanancin ɗaki mai ɗauke da karamin gado haɗi da madubin kwalliya wato dressing mirror ta nuna ya nuna mata bakin gado ya ce zauna mana ta zauna a ɗarare kamar ta zauna bisa kunama sannan shi kuma ya cire babbar rigar da 'yar ciki har ma da wando ya saura daga shi sai singileti da gajeren wando ya kalle ta fuska a ɗaure ta mau ya ce maimuna shin kin san tsawon lokacin da na ɗauka ina fafutukar ganin wannan ranar to albashirinki yau Allah ya kawo ranar da zan rama tozarci da wulakanci da kika yi min ke da makwaɗaiciyar uwarki Hajiya hasana kin tuna sharrin da kika yi min wanda kika faɗa wa Hajiya Hassana na so in yi miki fyaɗe to ki sani yau ce ranar da zan yi miki fyaɗen ina fatan ya zama sanadin da zai sa ba za ki sake ima wani kwatankwacin abin da kika yi min ba yana kama faɗin haka ya haye mata take maimuna ta shiga ƙururuwa tana neman ɗauki tun asali maimuna ba mai ra'ayin bin maza ba ne haka ta ci gaba da kuka tana kiran hajiya hassana Tun allah ka yakuri kada ka ci amana ta ba zan ci amanar ka ba wallahi ina da cutar kan jama'u. da sauri ya mike yana kallon ta sama da kasa hmm. ka ji makaryaciya san ban yarda ba ina kamewar naki ya tun a shekarun baya na san ki da kamewa kamar yadda na sanki da mugun kwaɗayi shin a ina ma kika kwaso kan kanjamau bai jira cewar ta ba ya ɗauki wayarsa ya yi maganar da bata haura dakika ishirin ba jim kaɗan wani gabjejen mutumi mai mashahurin baki ya shigo sanye yake da fararen kaya wayarsa sarkafe da abin gwada bugun zuciya hannunsa Rike da sirinji alhaji haruna ya nuna maimuna ya ce da bijininta. ka je yanzu a yi min gwajin kan amin a man gwajin gaggawa amma ku nutsu yadda ya kamata amma ku nutsu yadda sakamakon ba zai ruguza min tsari ba mutumin ya damƙe dantsin hannun maimuna ya tsira mata allura haɗe da janyo jini ya bar ta kwance tana hawayen tsoro da takaici tsawon awa biyu mutumin ya dawo yana murmushi oga ba ta da kanjamau balle wata cuta hasali ma jininta irin wanda muka fi so ne zai iya yin kowane abu Alhaji Haruna ya sallame shi yana ba da haya yana ba da baya ya ɗauki Maimuna da Mari. Uban wa kika yi wa karya har da rantsuwarki kina da kanjamau. Ke ko da a ce kina da cutar ba zai hana na ɗaukar fansa ba. ‘Yar matsiyata, makwaɗaita, masu saka mutum ya shiga wani hali. Ya faɗa kanta, ya ɗauki lokaci mai tsawo yana azabtar da ita, ya ce wannan shine fansar farko, saura na biyu, ina ganin daga shi zaki ban kwana da shakar iskar duniya maimuna ina mai farin cikin sanar da ke cewa a dalilin ki ne ni na shiga wannan harkar shin kin tuna furcin ki na karshe a kaina cewa fa kika yi ke ba irin maimunar da nake nema ba ce? ke maimunar masu kumbar susa ce idan ba ni da shi in je in siyo alal hakika ban shi ban da shi a wancan lokacin amma saboda zabarar da ni da kika yi a shekarun baya shine fa na je kanti na siyo mu je na nuna miki ki gani da ya ga ta yi nawar tashi sai ya daka mata tsawa na ce ki tashi mu je kin wani kwanci kike tamkar kin samu wani gadon uwarki maimuna ta tashi da kyar kuma a tsorace ta bi shi can kuriyar gidan suka nufa inda suka yada zango a wani daki mai kama da dakin tiyata gado biyu ne a ciki a kowane gado akwai karafuna da wayoyi rakwancan kamar ɗakin ba da wutar lantarki a can wani gado mai mana ta hango wata mata an kafa mata karafuna a sassan jikinta ana ta aikin kwashe mata jini maimuna ta saki wani matsanancin kara sakamakon gane wacce ake kwarfe wa jini ba wata bace face hajiyarta wayo hajiyata don Allah ku bar ta haka kada ku kwashe mata jini ashe dama haka kake Alhaji Haruna Allah ya isa ka yaudare mu macuci kawai da izinin Allah za ka ga sakayyar mu za mu ga sakayya alhaji haruna ya kwashe da dariya babu wani sakayya da zan gani don ke ce da kanki kika nuna min wannan hanyar kowa ya san abin da ake nufi da in je in siyo kun bar susa to kuwa na siyo amma ki sani sai na yi kuɗi da jinin ku yana gama faɗar haka ya yi wata magana wanda shi kaɗai kawai ya san abin da yake nufi tirjan murjan nissatin take bakin maimuna ya kulle gam sai ta kasa furta wata kalma alhaji haruna ya nuna mata wani gado mai yawan karafuna don ya fi wanda hajiya hassana ke kwance ya ce hau wancan gadon babu musu ko kwakwaran motsi ta haye gadon amma tana ta rarratafo addu'o'i a zuciyarta wani kakkauran mutum mai siffan mugayen mayu ya yi mata tik kamar dai yadda aka yi wa hajiya hassana ba zato ta ji mutumin ya ɗiba mata kamar dai yadda aka yi wa hajiya hassana ba zato ta ji mutumin ya daɓa mata wuka a dantsin hannu cikin sa'a wukar ta yanka ta amma kuma an yi rashin sa'a domin dai babu jini ko dis da ya fito hakan yayi yi matukar basu mamaki sai suka sake yanka ɗaya hannun nan ma kamas babu jinin da ya fito ko na ɗigon magani kanin haka alhaji haruna ya sa aka tsara mata allura da nufin ɗebo jini take allurar ta lauye don haka yanzu da kansa ya ɗauko wata siririyar wuka sai zuba kyalli take jini ya ɗora bisa cinyar ta ya ja take jini ya shiga tsirtuwa hakan da ya gani ya sa shi ya keshewa da dariya hmm. wane mutum in ji mutuwa yau ni ne ajalinku gaba ɗaya mutanen da ke ɗakin suka zagaye maimuna ga ta nan kwance kamar matacciya kowa ya saka ɗan yatsa kowa ya saka ɗan yatsa ya dangwali jinin da ya lasa ba su kai ga haɗewa ba suka tofar suna faɗin oga shakaji ka ji jininta ba zai amfane mu da komai ba yanda ka san madaci haka sa yake jikin alhaji haruna ya yi sanyi kalau ya faɗa a ransa maimuna wace irin umar yarinya ce haka gara da ba a haɗa jinin da na ba gara da ba a haɗa jinin nata da na hajiya ba suka bar gadon maimuna suka koma na hajiyarta addu'a maimuna addu'ar maimuna ne shine Allah ya sa ita ma ya sa jinin ta yi musu ɗaci duk a cikin zuciyar da take wannan kalaman sai dai bata iya daga harshen ta ba balle ta yi magana haka ta ci gaba da addu'a a ranta hawaye ya gangaro mata a dalilin yin farcin Alhaji Haruna inda ya ce ku kwashi jininta duka domin yana da daɗi da zaki kamar zuma ba irin na wancan aljanar ba anan suka ci gaba da kwashe mahajiya Hassana jini har sai da suka yi mata karkab sannan babu rai ba halinsa karfe biyar da rabi ne yamma maimuna ta farka ta gansa a waje a yashe su duka a yashe su da suka bar gida tun karfe takwas na safe sai yanzu da sassanyar iskar almoro ya farkar da ita daga gadon suman da ta yi ta juya domin ta ga hajiya hasana ta ga hajiya hasana tsirara hawaye ya gangaro mata ashe abin da alhaji haruna ya yi mana gaskiya ne ta duba hannunta wanda ya kumbura suntum ta nemi tashi daga kwance ta kasa ta kira hajiyarta shi ma ya ki yiwuwa bakinta ya ki motsi a wannan halin wasu 'yan acaɓa guda biyu da ke da matansu suka zo za su wuce suka riske su maimuna a cikin wannan mummunan hali mamaki da zulumi ya cika su me ya kawo ku nan suka tambayi maimuna babu amsa sai dai hawaye da ya rinka gangaro mata cikin sauri matan suka sauka suka samu hajiya hasana kayanta ita ma maimuna haka ganin taɓai a jikinsu 'yan acaɓan suka tabbatar da cewa 'yan fashe ne suka yi musu haka ɗaya ya ɗauki maimuna ɗaya ya ɗauki hajiya hassana sannan waɗannan matan suka hau sannan waɗannan matan suka hau haɗi da tallabarsu tafiya mai ɗan nisa suka yi sannan suka kawo maraban jos kai tsaye asibiti suka wuce dama 'yan acaban sun ga su maimuna ne a wani kauye kusa da 'yar rigar fulani cikin sauri aka amshe su aka ba su gado maimuna aka kara mata ruwa hajiya hassana kuwa jini take bukata gashi 'yan acaɓan da suka kawo su daga su har matansu babu wanda ya fito da kuɗi kai ko a gida ba su ajiye ba ba su ba wani ajiya ba hankalin kowa ya tashi saboda ganin yanayin hajiya hassana ba abin da yake motsi a jikinta sai numfashi da yake kaiwa da komowa ko da aka duba jakar maimuna ba a samu ko sisi ba to amma an samu waya mai tsadar gaske wayar aka so sayarwa don a siya wa hajiya hassana jini sai kuma aka fasa da aka kunna wayar sai suka ga mutum na karshe da maimuna ta yi magana da shi yusuf ne nan ta suke suka kira shi a daidai wannan lokacin yusuf ya daɗe da zuwa katsina inda a can ɗin kuma jimamin inda sahaji ya sana suka shiga tun safe aka yi kwatsam yusuf ya ji wayarsa tana ƙara ya ɗauka da sauri saboda ganin numban maimuna da ya gani cike da takaicin cike da takaicinta yake faɗin haba maimuna wai ina kuka shiga ne tun safe yanzu ba karfe goma ne na dare ina kuka shige me yasa hajiya take biye miki kuna abin kamar marasa mafaɗi ni na rantse abba ni na rantse abba sai ya saba miki ki bar ganin ya kasa karasawa hakan ya ba makirayin wayar maimuna makirayin wayar ya ce ba maimuna ba ce amma wayar ta ce ni dan acaɓa ne daga asibitin maraban jos nake magana maimuna da mamarta ba su da lafiya 'yan fashi ne suka yi musu Allah sarki wannan kenan bai da karasawa ba zan dakata a nan mu haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin